يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ka yau lahadi muna safiya ta shida ga watan rabi'ul awwal bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1440 da hudu wanda ya dace da biyu ga watan goma na shekara 2022 ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da laira karatu da muke na akhdari a jiya shi ne karatunmu na uku a shi wannan littafi ke cewa wajibi ne akan balighi wa ya tuba ila Allah subhana a shafi na uku wa ya tuba ila Allah subhana ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki ƙabula an yi haɓa a raihi tun kafin Allah ya fushi da bawa wannan mutum bai tuwa to Allah zai fushi da shi وشروط التوبة أما شرطا توبة الندم على ما فات شيني متين ندم أكن أبن ديا قبات لنا يوشي سابن الله تأدنتي والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من أمره sannan baligi ya kulla niyya akan bari ƙara komawa zuwa ga zunubin da ya tuba daga gare shi ba cikin abin da ya yi saboda na rayuwar shi wa an ya tafi ma'asiyata ha suna yi ya bar sabon Allah a lokacin da ke sabon nan. ana cewa za kaza haramun da to su kaga ce a bari na wannan giya yake sha to ana ce mai haramun ce ya bar wannan lokacin. Allah ya kyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah fatara ya saukar da faɗin shi ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsan min amal ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah yana saukar da wannan aya sabon mazan Allah suke cewa wallahi kwararo kwararo nagarin Madina muka ga giya tana kwarara ba ta cewa bar su karasa to da ka an yi tumkal ma'asiyata fi sa'atiha mai sabon Allah ya bar saban Allah a lokacin da yake sabon Allah in kana mutarabbisa da iyakarki ya cuɗanya da wannan sabon Allah wala ya hillu lahu bai dace ga dukkan wani mutumin da ya balaga ba an yi akhira tauba ya jinkirta tuba kada ce manya ne suke tsufa suke mutuwa yara ba sa mutuwa yadda kuma lamarin ba haka yake ba don ka duba mafi yawan fawuli suka ga akwai wanda sun suna ƙanana masu rasu sai ga masu shekaru a cikin al'umma 'yan kaɗan ne to da ka bi halatta gaba da riba ya jinkirta tuba wala ya kulu sannan kar ba da giya ce hatta ya hadini Allah ba zai tuba ba sai Allah ya shirye shi to jiya nan muka tsaya ذاك ولا يقول كالبالغية بديت وما حتى يهديني الله حتى ألا يا شريدني شرير أنك تكت توكبني ألا يشردني ولا فإنه من علامات الشقاء مالك يتوى متكت بديت ويقوى زواج ألا ba zai tuwe ba zunubin shi ba min alamati shiƙa yana cikin alamar mutum bai da rabo a nan duniya da lahira wal khuzlani sannan yana cikin alamar Allah ya kunyatar da mutum ya yarfar da mutum ya bar mutum ya cire hannun shi daga lamarin bawa wa tsamsil basirati sannan alama ce ta toshewar basira wala ya ƙulu karbali da ya ce ba zai tuwa ba hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirya da ni fa innahu min alamati shiqa'i yin hakan yana cikin alamar taɓewa a nan duniya da lahira wal khudlani yana cikin alaman Allah ya kunyatar da mutum ya yarfar da shi ya kira hannun shi daga rawanar shi wa basirati sannan kuma alama ta fito basira. wato wannan jumloli malam mai alari Allah ya ji rahama yana faɗa wanda karabawa ya kasance mai cewa ai zan tuba nan gaba mu har yanzu ai yara ne da sauranmu a ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya yi zuwa ga Allah ubangiji shi kada ya dinga buga wuta da kaddara to kai da kake shirin shirin a halin da take a karkarin buga mutane wuta da kaddara sannan kada rinka cewa shi ba zai taho sai Allah ya da shi lallai Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa kowa hanyar shari'a inna hadaynahu in ma shakiran wa in ma kafura Allah ke cewa lallai mun shirya da dan adam hanyoyi da ka yi ma kasance ya gode wa Allah ko kuma ya kafirce wa Allah da wannan Allah subhanahu wataala ke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka lallai tabbas ya manzan Allah la tahdi shirin shirba ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya sannan kar mutum ya dinga magana irin maganganun samudu kamar yadda suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa amma fa wa amma samudu fa hadainahu sabila fastahabbu al'ama ala al-huda lalle gudawa. lalle mun shiryar da su amma sai ya kasance suka ɗau hanyar makarta a kan hanyar shirya da wannan mana yake faɗa wani anan karbawa ya ce shi ba ba zai shirya ba ba zai tuba ba har sai allah ya shirya da shi ubangiji ma da ke faɗa wanzu allah fa na ta'amal abu saru walakin ta'wal qulub allati fi sudur daka zannan mutane ganin mutane ba su suke bakancewa ba abin da yake zama makawa ke daukan gaskiya ake zuciyar mutane wata take cikin kiradansu da wannan ko na ji da aka rawaito matsalar ta wailun lil musirrina allazina yasurruna ala ma fa'alu wa hum ya'malun azaba ta tabbata da mutanen da suke dogewa kan zunubi da saban Allah wanda suke dogewa akan aikin da suke a ranar suna sani hadisi ya yi gata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa innal mu'mina lallai shi mu'mini mu'mini idza aznaba zamban idan ya saba Allah ya aikata wani laifi sai abin shi haka kawai kanat nuqtatun sawda'u fi qalbi manzo Allah yake cewa sai ya karanta Allah fatala ya sa mai wani bakin tsugo a zuciyar shi kana sabon Allah baka so ba sai a bakin tsugo a zuciyar mutum fa in ta bai dan bawa ya ba? wa naza ya bar wannan laifi da ke sabon Allah wastaghfara ya nemi gafaran Allah suqila minha qalbu sai a wanke zuciyar bawa daga wannan zulubin aka mai dubu yana tuba sai a wanke amma idan ya kasance ya tuba yau ya yi zunubi gobe ya ki tuba fa in ada idan ya kowa zuwa ga wannan zunubi ranar sai ya kasance zuciyar bawa ta yi tsatsa hatta yi walaƙa biha kalbu ba sai ya kasance babu abin da ya yi mamako a zuciyar bawa sai wannan tsatsa fa za ka lari zakar Allah azza wa jalla fi kitabi wannan shine abin da Allah subhanahu 'yan ya ambata a cikin littafin alkur'ani kalla yadda lamarin yake rabu da su ya manzon Allah barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun abin da ya rinjaye yayi mamako a cikin zuciyarsu shine munanan ayyuka da suke aikatawa to da wannan bawa yayi kokari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ga lallai ita mutuwa in ta zo tafiya za ta yi da bawa kamar yadda Allah ya halitte ka aka haife ka ba yi shawara da kai ba haka ranar da bawa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ba zai yi shawara da bawa ba da wannan malam ya arayi Allah ya ganshi rama yake cewa wala ya kar musulmi ce. ba zai tuwa ba hatta yahdini Allah har sai Allah ya shirya da ni fa innahu min alamati shiqa'i wannan ratin alamar taɓewa ne mutum bai da rabo a duniya da lahira wal khuzlani sannan haka yana killa alamar Allah ya kunyatar da bawa a duniya da lahira wa tsamsil basirati sannan kuma alama ce ta toshewar basira ma'ana mutum bai da basira malaka cewa abu na gaba da ya kamata ba ne dai ya sani wa yajibu alaihi a shafi da wani kenan wa yajibu alaihi wajibi ne ga dukkan kowane baligi da baliga حفظ لسانه من الفحشاء يكيا يحرشش لك الفحشاء ويجب عليه واجبين قبال حفظ لسانه من الفحشاء يكيا يحرشش لك الفحشاء والمنكر دم المدنة مدنة abin ƙi والكلام القبيح دمغنا ممونا وأيمان الطلاق واجبين كمسلمي يكيا هشن شدة لم وسكي aka ce wannan abu ko da take matata in baka sha ba to matata an sake ta a wannan wasa ne ga rabar take da mu karanta Allah ke cewa kar ku yi wasa da ayoyin Allah fa kala wala tastakhidhu ayatin lahi wa wantiharin muslim sannan yana cin abin da ya kamata baligi ya kasance wajiba gare shi kare dinga musulmi tsawa wa ihanatihi da wulaƙanta musulmi wa sabbihi da zagin musulmi wa takhwifihi da tsoratar da musulmi fi ghairi haƙƙin shari'i a cikin wani haƙƙi ba tare da haƙƙin shari'a ba fi ghairi haƙƙin shari'i ba tare da haƙƙin shari'a ba to kaga nan mana ya tattara wani ababe da yawa kamar haka wa yajibu alayhi wajibi ne ga dukkan bade? hibbu lisanihi ya kiyaye harshen shi min alfahsha'i daga alfasha wal munkari da abinki wal kalamil qabihi da magana mummuna wa aimani talaqi wajibi ne ga dukkan musulmi ya kiyaye harshen shi daga rantsuwar saki wanti harin muslim wajibi ne ga dukkan baligi da baliga su kiyaye harshunansu daga yi wa musulmi tsawa wa ihanatihi wajibin baligi ne ya kiyaye harshen shi daga wulaƙantar da musulmi wasabbihi da zagin musulmi wa takhwifihi da tsoratar da musulmi fi ghairi haƙƙin shar'iyyin ba ta da haƙƙin shari'a ba don kada wannan jumloli na wani mai adali yake wajibi ne ga dukkan mutumin da ya balaga ya kai shekara sha biyar to lallai ya kiyaye harshen nan da Allah ya azame shi a bakin shi daga furuci da magana da dukkan abin bai dace da ya magana da shi ba na kafirki ne ko kuwa magana mummuna kakkaman ƙarya yiwon mutane annabiwancin mutane yi wa musulmai izgilanci ko kuma mutum ya kasance ya izgili da wani abu da Allah ya wata tashin shari'a da wani Allah shi fara wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa mutanen ka wala ta ƙuru lima tasifu alsinatukum ba haza halalu وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب kar ku faɗa da harshen da Allah ya aza ku a cikin bakunanku kar ku dinga faɗi da harshen ku dinga faɗin ƙarya da harshen ku sai ku ce haza halalun ai abu kaza halal ne ai ki za halal ne ai wa haza haramun abu kaza haramun ne Allah ya haramta litaftaru ala Allah al-kadhib dan ku kirkire ƙarya ku jingina Allah Allah bai halatta ba ku ce abin nan halal ne Allah bai haramta ba ku ce wannan abu haramun innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun masu kirkiran ƙarya su dingina wa Allah ba sa rabauta sannan haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke fari cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito Imam Tirmidhi hadisi ne mai kyau ingantacce yake cewa maza Allah sai amsik alayka lisanak ka kama harshenka ka kame harshenka a wani ba za ka cewa al-muslimu man tsari, al-muslimuna min lissani wa yi musulmi shi ne wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen shi da hannun shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabin shi dan albarka mu'adu dan jabal yake ce mai ya mu'adu shin banan ka labarin abin da ya mallaki ababen da na ambata maka a baya ba mu'azu dan jabal Allah ya kare da shi yake cewa ina so ya manzan Allah sai manzan Allah ya kama harshen shi yake cewa kuffa alayka hada ya kai mu'azu lalle ina horar da ka ta ka kama wannan harshe naka sai mu'azu yake ma wake yake cewa manzan Allah wa illa la mu'akhaduna bima natakallamu bihi <coughs> yanzu ya manzon Allah Allah zai kama mu da wanda muke magana da shi sai manzo Allah ke cewa sankilat latta ummu ila ma sai mai ka kai wa mun kai kai mu'azu wa hal yakubu an-nas min nari ala wujuhin aw qala ala manakhirihim illa hasailu alsinatihim ya kai mu'azu ya kai mu'azu shin baka san abin da yasa aka gurfanar da mutane a cikin wutar jihar nawa ba akan fuskar su ko kuma akan zojunan harshen zojunan harshensu ba ce abin da harsunan mutane suka girbe musu to kaga mai alaƙa cewa gole sani min alfahshayi da ka ya kai musulmi kai kokari Da kiyaye sosai ya ce duk wata magana da ka farta ka faɗi alkai in ba alkai za ka faɗa ba kai shiru lallai hakan zai ƙara ƙarfafa imaninka zai kiyaye harshenka sannan kuma da ce kana ni a wajen uwanka amma ka kiyaye karka dinga magana ko kuma ka dinga aikata dukkan wani abu wanda zai fusatar da Allah subhanahu wataala madaukakin sarki kamar mutum ya furci da alfasha kamar mutum ya furci da maganar banza ba za ka yi magana shi sai ya yi maganar banza lallai irin wannan irin maganganu ne na mutane da ba su da rabo a nan duniya da lahira makaskantan mutane sannan kuma dalili ne akan halin mutum hali ne na banza ba hali ne na kwarai ba da wannan malamu sun cika cewa kullu ina'i bima fi yandahu mana kowace kwarya tana wari ne da abin da ke cikinta to lallai da mutumin da ya kasance alfasha da maganar banza ya ɗauka to irin wannan bare rabo ta ma'anar gidan duniya da layira. da wannan Allah sata da ke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah lalle Allah ya muru bil adli wal ihsan yana umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita'i zil qurba da taimaka makusanci wa yana anil fahsha munkar Allah yana al fahsha maganar banza wal munkar Allah ya hana أيك تعبنك والبغي ألا يهنة أدنك ذاك وانا آية إمام الحسن البصري كتاب تبلون الخير با وتتاقون قساشي تافتا والأمة هكا وانا آية آية تتسعين أتين سورة النحل وتبلون الشر با وتتافتا والمسلمين يكون كيسكي أي وجبك رقوي لتدمو دنيا دلائر ذاك لا مطيعنا صفاتي مذوكي لك da mu karanta masa da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutum da ke dinga furuci da alfasha sannan kuma mu yi magana akan rantsuwar saki da ake yi mu ce in baka kai abu kaza ba dai saki matan shi musamman haka yana da yawa cikin larabawa zai zo ya baka abinci a gida ya ce in baka wata matan shi ya sake ta to duka wannan musulunci ya hana shi sannan kuma yana cikin wasa da lamarin saki wanda yake roƙo ta da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وعلى ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء والأموات الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا حرمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في هاراتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في مساكننا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تأس علينا اللهم انصر على من بغى علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين